Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Wuraren kiwon kaji da wasu makamantansu na yamai suke fuskantar illolin murar tsuntsaye da ke bulluwa a yankin akwai mu da karin haske kan wannan matsala. Dokar ta ɓace da aka ayyana a wasu yankunan Nijar na kawo illa kan bangarorin ayyuka a Tilabiri matasa masu kabu-kabu suke zaman kashe wando. rahoton mu na musamman shine kan rashin iyalai da ke karɓar yara yake hana ci gaban ilimi na 'yan mata a tesawa a yankin maradi Can ga labarin naku daki-daki, wa'adin 'yan majalisu 171 na wa'adi na biyu na jamhuriya ta bakwai ya kawo ƙarshe a yau 16 ga watan Maris ɗin shekara ta 2021 a cewar jaridar Lusail ta gwamnati a yau da safe. Usaini Tini shugaban majalisar dokoki mai barin gado ya bayyana bayan wata ganawa tare da shugaban ƙasa Isufu Muhammadu cewa sun duba dukkan raskunan aikin majalisar dokokin sakamakon aikin yana da armashi sosai a cewarsa. Wuraren kiwon kaji da wasu makamantansu a Yamai matsalar cutar mura tsuntsaye ta shafa a bayan bulluwarta a Nijar. Cutar mai haɗari sosai da ta kawo illa ga ɓangaren kiwon tsuntsaye. Amadu da aka fi sani da Kimba Abubakar masanin tsuntsaye kuma mai kiwon kaji ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin haske. Duka gonakin kiwon kajin da annobar ta shafa sun rasa kajin. Annobar ta fara ne ne a bangaren kajin da ake kiwo da su kai 28,000 sun mutu baki daya bayan wani dan lokaci sai kaji da ake kiwo a bangare wanda sun kai 30,000 suka kamu da cutar a gaskiya cuta ce da ke da matukar hadari ƙwayoyin cutar da aka samu da ake kira ashsen tana yaduwa zuwa ga ɗan adam kenan ya kamata mu ɗauki matakan kariya daga cutar amma ana ƙoƙarin ciwo kan wannan al'amari idan muka ɗauki misali ƙwayoyin kwayoyin cutar ashnef da aka samu a waje na ya sha bamban da ashsenk da aka samu a wani waje. Sai dai duka jimillar waɗannan nau'o'in cutar suna da matukar haɗari. Zuwa yau duka kajin babu An samu wasu nau'in murar tsuntsaye a Yamai da suka tura cibiyar yankin Maraɗi mai da hankali kan wannan cuta a kan iyakoki da Najeriya, Dr. Muhammad Ahmadu Sumaila, daraktan kiwo na jiha, ya bayyana cewa ba a samu irin cutar ba a maraɗi, amma duk da haka ana gayyatar al'umma da su sa hankali wajen mu'amala da kashi a cikin rahoton Muhammad Mamman. Satin da ya gabata, mun tattauna da masu shigowa da magunuka. Wanga gami sama cutar mura tsuntsaye ne mun kai magana. Takarda da minista ya tseda na shekara dubu biyu da goma sha biyar mun ka tuna musu da mahimmancin takardar nan wannan ya shafi masu shigowa da magunuka ko kuma masu yin balaguro a can maraɗi kuma rana kamar ta yau da mun ka tattauna mu babu wurin da ke ɗaukai da wannan cuta ta mura tsuntsaye wannan abu ne mai mahimmanci mu rinka lura da waannan tsuntsaye kun mu san da cewa kashin nan mu duka kai amfani da su ya zanto cikin kasuwa ne ko kuma masu aiki cikin gida abin da ya kamata shine su sulala kajin nan sai cututtukan da a ciki sun mutu kuma wanga zamani na virus da muke ciki da ake aiki da takunkumi. Fasarar Farida Mamman yawo da babura a cikin yankin Tilaberi an hana shi tun cikin watan Janairun shekara ta 2020 bisa wani mataki na hukumomin Nijar bisa dalilin tsaro. Wannan hani ya janyo matsaloli ga ci gaban ayyukan matasa da ke sana'ar kabu-kabu. Wasu daga cikinsu sun bayyana ra'ayinsu a cikin rahoton Umar hama A daidaita nake yi kuma ba nawa bane na wani ne. A da a masu kabu-kabu yawanci namu ne, amma an baburan baburanmu yanzu muna cikin wahala, wasu sun rasa aiki, hakan kuma ya tura wasu cikin matsaloli sosai. Yawancinmu masu iyalai ne, wasu suna da 'ya'ya da mata, komi babu. motunan mu da aka tsaida, balle makanikawa basu da aiki da ya wuce gyaran motuna, a cikin aikin ne muke ci mu sha, kuma motunan ne muke ɗauko marasa lafiya a cikin ƙauyuka mu kawo su gari, amma yanzu Allah ya kawo mana sauki mun gode Allah mu kokon da muke ma gwamnati a sake mana motuna to wani lokaci muna gyara a ta biyar shida babu yanda bai kama yanayin aiki ne dai ta 44 cikin kasashe Afirka 44 shine matsayin da Niger ta samu na jerin kasashen Afirka waɗanda suka fi mai da hankali kan bunƙasa harkokin kasuwanci ta yanar gizo e-commerce na shekara ta 2020 a cewar shugaban kungiyar matasa masu kamfanoni wato kasuwancin yanar gizo gizo bai ɗore ba a Nijar akwai abubuwa da dama da ke hana samun fasa'ar ci gaban irin wannan kasuwanci. Saidu Sule Muhammadu a cikin hirarsa da Nafisa Amadu. Kasuwanci ta hanyar yanar gizo idan aka misalta da waɗansu ƙasashe ah, Nijar tana sahun baya. Kuma wannan lattin ana iya bayyana sa ta dalilai da dama. Ganin cewa kasuwanci ta hanyar yanar gizo yana tafiya ne da fasaha ta zamani. Idan aka ɗauki ci gaban da aka samu ta hanyar kwamfutoci da ingancin yanar gizo yana nuna zahiri Nijar har yanzu ba ta samu ci gaba ba a fannin kasuwanci ta hanyar yanar gizo. Kun san bai daɗe ba da aka yi alƙalumma Nijar tana a mataki na 44 a cikin ƙasashe 44 da aka gwada. A baya akwai wani alƙalumma da aka fitar bisa ci gaban fasahar zamani inda Nijar kullum tana cikin ƙasashe da ke baya. Kina idan ana son kasuwanci bisa yanar gizo ya haɓaka a Nijar sai an baiwa fannin fasahar zamani ƙarfi. Ƙungiyar ɗaliban makarantun kwar da aikin hannu da fasaha ta zandar ta sake komawa wani yajin aiki tun ranar jiya na ƙauracewa darussa a tsawon kwanaki biyu ranar 15 da 16 ga watan Maris ɗin shekara ta 2021. Ƙungiyar na buƙatar hukumomin yankin da su shafe hawaye musamman aresa ɗin karatu na ɗaliban NSP da kuma kuɗaɗen wasu dalibai ɗalibai tasu'u mutari sigiru mai kula da watsa labarai na kungiyar a cikin rahoton ali keta dalilan suna da yawa ana iya zayyana kunnan ƙashin da hukumomi na jiha da ke kula da ilimi suka yi biyo bayan karewar wa'adin yaji aikin mu da muka yi da suka shafi matsalolin makarantu a nan sandar da matsalolin ruwa a makaranta capt da kuma lpz matsala ce da ta daɗe tsawon shekaru uku har yanzu ba a yi komai ba a kai. A yau a makarantun horar da malamai ana ba su horo ne gungu zuwa gungu abin da ke nuna cewa akwai rashin isassun malamai. Ga kuma matsalar abokaninmu da ke ANSP da ake biyan su bashin kuɗin mota da take kawo su da matsalar AFT da kuma CFM da suke biyar bashin allowance na fiye da watanni 24. Garin kance yankin zandar na fama a 'yan kwanakin baya-bayan nan da jerin gobara da al'ummar wurin ta kasa sanin dalili fiye da gidaje 100 wutar laƙume da janyo barnar dukiyoyi dauda tambari magacin garin na kance ya yi wa habu sarki karin haske kan wannan al'amari. A lokacin bayan nan muna cin karo da wani abin al'ajabi saboda an samu da yawan tashin gobara fiye da gidaje 100 ne abin ya shafa a nan kance. Za ga a wuni fiye da gidaje 20 ne za a ce gobara ta tashi ta tsallake gidaje ɗaya biyu zuwa uku sai kuma ta tashi a wani waje amma sai dai ba a samu asarar rayuka ba in ban da rumbu ajiyar abinci uku da kuma dabbobi uku da suka kone ba mu gane magobarar ba mun saka polis su yi bincike sai dai ba wai ana saka wutan ne ba za ka ga a cikin 'yan mintuna fiye da gidaje biyar shida bakwai ne gobara za ta tashi ba kuma makwabta ba ne balle a ce wutar ce take yaduwa ta je a wancan wajen abin da ya tayar mana da hankali matukar gaske amma idan irin wani al'amari ya faru ko yaushe muka mai da al'amarinmu ne ga Allah muna salloli da addu'o'i yanzu dai abin ya kungiyar manoma kayan lambu ta kasa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Agro San Frontier Suisse ta kafa a yankin Kwalo a watan oktoba shekara ta 2020 da wani sansanin nuna noman wasu nau'in dankalin turawa gomai wani shiri da ke taimaka wajen ingiza bangaren noma a Nijar a cewar mukaddashin shugaban kungiyar Agro San Frontier Robert Girardin a cikin hirarsa da Makutar Hamadu. Mun kirkiro wani sansanin jarabawar na nomawa da zai kai har ga sarrafawa kai tsaye. Mun buɗa kofar sansanin don mu nuna ma jab da kanto 'yan siyasa da manoma kansu don su ga menene ake yi a nan hamdallahi. Akwai eka takwas da muka gyara. Tuni an samu kwarewa mai fa'ida. mun soma noman da kayan aiki na zamani kuma ana son cibiyar ta zama wani wurin bincike na fuskar iruruwa taki da yanda ake aikin noma na zamani kimanin kalar iruruwa goma na dankalin turawa ake nomawa muna da iruruwa daban-daban da muke jarabawa dubaru kuma iri-iri aka girka na noma da tarikta da za su noma filin da injuna masu yin dashen iri da masu girbe dankalin pour les pommes de terre. Fiye da bakin haure 700 ne suka isa Arlita aka turo su a gadas a ranar Juma'a da ta gabata a cewar shugaban karamin ofishin ɗin OEM da ke Arlit a hirarsa da wakilinmu. Duk da haka a cewarsa wasu dubu guda aka kawo ƙarshen killace su a Asamaka mai iyaka da Algeria da kuma ba da jima ba za a mayar da su ƙasashensu. su. yanzu sai mu na musamman dalilin rashin iyalan da za su karɓar su 'yan mata da dama ne da ke karatu na ƙauka da ke kewayen gundumar tesawa yankin maraɗi suke barin karatu domin gudanar da ƙananan sana'o'i matsalar da ke kawo rauni ga ci gaban riƙe ɗiya mata a makaranta wa usman wakilarmu ta musamman ta haɗa mana wannan rahoto. rashin samun iyalan da za su karɓar su tamkar wani lago mai dabaibayi ne da ke hana matashiya 'yar mata ci gaba da karatunta a ƙaramar hukumar tasawa cikin jihar Maraɗi. Ɗauka misalin Zainab Lawali matashiya ɗaliba ta ƙauyen tsamiyar kura da ke kilomita goma sha biyu da garin tasawa wada bayan ta samu shiga ajin cesium na kwaloji ta samu kanta cikin yanayin shiga sana'ar sai da kayan ɗanye a dalilin rashin gidan da za ta zamna. daga can na samu zan nutsu nan wurin in matsalar gidan zama ta sa ban wara ba duka an tantan baya ba a samu ba abin da yasa ba a samu ba su dai da aka zo aka tambaye su ta su kai su babu wajen inda wani dan lakwal zai zamana su matsatsi ke gare shi ɗaya nake ta yi ana yin karatun mahammadiyya Ni tsohuwa ta take nan ta sa take sare shi tana da ina saida ni dai guri na kawai in ne kwalan samu na aikin. a cewar madam mamman zainabu mai kula da ilmantarwar ɗiya mata matasa gwamnati gwamnati ya kamata ya girka makarantun ciyarwa ko kuma makarantun da wa'annan matasa ɗiya mata ɗalibai za su zamna domin a ba su damar ci gaba da karatunsu cikin kyaukyawan yanayi su kuma uwayen wa'annan matasa 'yan mata ya kamata su nuna kulawarsu na yadda 'ya'yansu iya mata ke gudanar da karatun nasu. Idan muna so mu kula da iya mata, ya kamata mu yi tunani wajen buɗe makarantun kwana da kuma wuraren cin abinci a cikin cikin makarantu kuma akwai wuraren nan ya kamata mu ƙara iyaye su ma a cikin wannan tsari su saman ma iyansu waɗanda za su ɗauki nufin kulawa da su sannan kuma su rinka tahiya suna kaiwa ziyara a wajen waɗanda suke kula da iyansu domin su san irin matsalolin da iyan suke samu a cikin hanyar karatunsu amma dai uwaye da yawa ba sa yin wannan shi yasa mutane da yawa ba sa son ɗaukan nufin kula da iya mata dan ganin iyan nasu 'yan mata sun ci gaba da karatunsu yanda ya kamata a cikin gidajen iyalan da suka aminta da karɓar su wayan yaran su ma ya waje gare su na su tallafawa wa'annan iyalan da cimaka ko kuma wasu ababuwan masarufi tsawon shekarar ɗaukar karatun da suke. Ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. ba na Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba. ha ba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane. Shi yasa ɗazu mai gadin ku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba. An ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke mu sai muka shigo. To ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin hankalin ki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki. Kada ki sakaci da wannan. Insha Allah yaya. Mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.